muna wa juna barka da lalai game da wannan yini da muka samu kama ciki 27 ga watan ramadan hijira 1447 yinin da za mu rufe tafsirin ramadan na wannan shekaran allah ya so allah ya muna albarka baki daya yau insha allahu shugaban wannan makaranta yana nan zuwa don ya zo ya gode muku da irin gudunmuwar da kuke ba makarantar sahaba da kuma sauran jawabin eh, alheri da zai muku insha Allah muna roƙon Allah ya kawo shi lafiya ku gode ma Allah Allah ya ba ku dama kun zo kun shigo kun samu wurin zama lafiya lau wasu waɗanda suka makaro suna can waje ba samu damar shigowa ba da mu da waɗanda ke waje da Allah shi muna albarka baki ɗaya waɗanda ke waje ina ba su haƙuri su yi haƙuri da Allah su san kira da zaran Profesa Mansur ya shigo to za a buɗe gate sha Allah ba a barin ko kwarkwata waje ba ne kwai sha Allah dukkan su za su shigo eh. sha ga watan maris miladiya dubu biyu da ishirin da shida kuma wannan tafsiri namu da muke yi a nan cibiyar sahabai da ke tsohon kasuwar sakwato muna za mu tashi farkon suratun naba'i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 أوجادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم Allah ya mata suna da annaba'u wata labari labari kuma na tashin alkiyama wannan sura makiyya ce wato an saukar da ita kafin hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina tana da ayoyi ɗaya har arba'in bismillahir rahim da suna Allah mai rahama mai jinkai muke fara karatu wannan sura Allah ce amma ya tasa'alun game da menene ƙureshawa kafiran maka suke tambaya a kai Allah ce anin naba il'azim suna tambaya ne game da labarin nan mai girma wasu malamai suka ce wannan labari labarin tashin alkiyama kenan da alkur'ani ya zo da shi ana ce mu da tashin alkiyama tashin alkiyama tashin alkiyama shi wani ne tashin alkiyama ko me za a yi ranar tashin alkiyama tambayoyin da suke kenan allazi wanda wannan labarin fihi mukhtalifun su qurayshawa suna da sabani game da tashin alkiyama wasu su ce ba a yi gaba ɗai wasu kuma su ce ko da aka yi a cikin ni'ima za mu kasance in dai waɗannan talakawa da ke bin muhammadu za su shiga cikin ni'ima to mu jagororin masa mu fi muka fi cancanta allah ya kai mu cikin ni'imar sai sun sha mamaki ranar alkiyama Allah ce kalla a lamarin ba haka shike ba ba cikon baki ba ne sai alamun za su sani randa da suka ga tashin alkiyama kuma sannan Allah ce kuma kalla lamari ba cikon baki ba ne girma a duniya ko shugabanci sai alamun za su san firgitin tashi alkiyama da tashi hankalin tashi alkiyama da cewa alƙiyama Allah shi ne mamallaki babu wani shugaba a ranar tashi alƙiyama faƙi sai Allah Allah ce alam na arba mai hada ashe ba mu sanya kasa ta zama shimfiɗa suna ta kwanci kai suna tafiya ba da auta da duwatsu kuma ga sunan su a turka da muka sa muka rike kasa ta bar tangal tangal bisa ruwa ba mu yi musu haka nan ba waja'alnakum Azuwaja kuma ce ba mu sanya ku nau'i guda biyu ba ga maza da mata kuna ta amarmari tsakaninku da jin daɗin duniya tsakaninku da annashuwa tsakaninku gumukanku suka yi muku ko ko mutu Allah muka kai muku Allah ce wa ja'alna nan makum subata kuma muka sanya kwanan da kuke yi wannan kwanan ya zamo hutu a cikin yini ku je ku yi aiki jiga jiga jiga jiga an gaji da dare an dawo gida an yi wanka an ci abinci a kwanta a huta ga natsuwa duk Allah ce mu muka yi wannan ba kuma kanku suka yi muku ba waje annan laila libasa muka sanya dare ya zama tufafi mutum na cikin dare an wani na nisa bai tsinka ce bai sanin ma akwai mutum nan kamar yadda mutum ke saye da tuwaji ne ba mai gani al'aura to haka nan ma mutum na zaune cikin duhun dare to ba mai gani ne wannan aikin Allah ya ba ku mun kanku ko Qurayshawan maka ba ku mun kanku suka yi muku ba sannan Allah ya ce wa ja'alna nahara ma'asha muka sanya yini kuma lokacin bidan abinci ku yi ta ku je ku bi abincin ku duk inda za ku gaba ɗaya Allah ne ya raba dare da yini inda ya sanya dare gaba ɗaya tutur to da matsala an koya ya sanya da yini ne fitur da matsala gumuka da ba su iya canzawa saboda haka wajibi ne a ce ku imani da Allah kuma ku karbi kiran da yi Allah ce wa na fawqakum saba'an shidada kuma muka gina sama ɗaya ɗaya biyu uku hudu biyar shida har bakwai muka yi muku dake muka yi muku ruhi ga suna har guda bakwai sama Allah ya ce wa ja'alna sirajan muka sanya kuma sirajan fitillu sune sauraro da kuma rana da wata wahaja masu tsananin haske babu hitilar da ke hasken wata babu hitilar da ke hasken rana babu hitilar da ke hasken tauraro duk aikin Allah ne ga tauraro can sama amma sai muka hasken tauraro a nan ƙasa ga rana sama ta hudu take amma ga hasken ranar nan tattattas muna gani a nan kasa duk aikin Allah ne ba aikin wani ba to saboda menene Allah zai kira a ce ba a taɓa mai kira Allah Allah ce ban ce haka wa anzalna ko muka saukar da eh, minal musurat daga cikin giragizai muka saukar da ma'an ruwa sajjajan masu yawan zuba awa da bakin kwariya Allah ce duk aikin kware ba aikin goma kanku ba to saboda menene in na ce ku yi ku ce ba ku yi in na ce ka ku yi ku ce shi za ku yi masu Allah ce ne da wajen alfafa Allah ce mun ji da ruwan sama ne domin mu fitar da habban haƙi da kuma kowane nau'i na ƙwaya a cikin ƙasa wani batan da kuma tsiro daban-daban waɗanda mutane da dabbobi za su ci wajen natin allah ce da gonaki alfafan ga sunan masu haɗewa wuri guda da itace dogaye mangwaro ne ayaba da lemu da afirin da makamantarsu Allah ce duk wannan sanadiyar ruwan da muka jirsuwa daga sama aka samu duk waɗannan shirin baki ɗaya to kuma kuke amfani da su kuma kun san ba kuma ku suka yi muku su ba to saboda menene in an ce Allah ya ce ku yi kaza kuma ku kiya in an ce Allah ya ce kan ku yi kaza ku ce shi za ku yi Allah ce inna yawmal fasl إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت وسيرت الجبال فكانت سرابا وصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أشقابا لا hukunci tsakanin bayi gaba ɗai kana mai fata wannan yini ne yinin da aka wa kafiran maka da ire-iren su alƙawari na cewa jahannama na can na jiran su yau mai yin fi suri Allah ce ranar da za a yi bushe a cikin kaho fata tuna sai ku je a wurin ubangiji afwajan jama'a jama'a jama'a waɗancan jama'a su wuce waɗannan su wuce waɗannan su wuce ina za a taro al'iyama za a wannan taro ba taro ne na zuwa sauraren karatu sahaba ba da ake tafiya duk yadda aka ga dama da ake tafiya cikin natsuwa da kwanciya hankali taro alƙiyama taro ne mai firgici kowa zai tashi a cikin kabari iyaye mata da yan uwa mata zanjar za a tashi cikin kabari babu mai tuhaji babu mai kwido babu mai takalmi babu mai hijabi babu mai niqabi babu mai jale babu mai zani babu mai atahwa babu mai shadda babu mai mukuru babu mai wando haka nan za a tashi zanjar ranar alkiyama na na aisha ta tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam maza da mata ga aisha kudai wuri guda yace na na aisha ai lamar ya wuce haka nan namiji ma ya gane cewa wanga mace ce mace ka gane cewa wanga namiji ne ai ya wuce haka nan na na aisha sai dai ta kama baki iyaye mata mu ƙara jin tsoron Allah mu bauta wa Allah mu koma ma Allah mu bar turkulle mu bar shiga bokaye mu bar miyagun ayyuka Allah na nan fana ganin mu kuma yana ɗaukar duk labarin abin da muke aikatawa Allah subhanahu wata'ala ce a wannan ranar wa hatin sama'u za a ya sama a bubbuɗe sama saboda jidowar mala'iku fakanat abuwa ba sama ta zama ƙogogi ko ina ƙofa ce da mala'iku ke jidowa wasu yaratul jibalu sannan su ko duwatsu a tahiyar da su a ɓaɓɓace dutse wannan dutse ya ɓaɓɓace wancan ya ɓaɓɓace wancan ya ɓaɓɓace su ta kamar da juna duk gaba ne har su koma yashi niki-niki babu wani dutse guda da zai saura abin kasa fakanin saraba duk sai su samu a waka wawanniya a gwanuwan ruwan duk gaba ɗaya sun niki Allah ce inna jahannama lalle ne wutar jahannama a wada makafuran makka kanat mirsadan ita ce wadda ke nan lalle tana jirar su kuma ba su kuskure game da fadawa a cikin ta ita kuwa inda tallafin nan ba ta kuskure su dole sai sun fada a cikin ta Allah ce litsagi na ma'aba ma'abar makoma ce jahannama litsagina ga kafirai masu ƙetare iyaka suna ce babu ruwansu da Allah su dai kuma ka suka sani to makomansu a can Allah ce fi na fiha masu zama suke cikin jahannama din nan a haƙaban shekarun da ba a kotar adadin waɗannan shekarun ba Allah ke mana tsari da jahannama Allah ce la ya zo kuna fiha bardan ba su ɗanɗanan bardan sanyi a cikin nama wala sharaban ko kuma abin sha mai daɗi a cikin jahannama lada lada da in ya sun sha nan duniya to sun sha in ko ba su sha ba to lahira babu sanyi babu abin sha mai daɗi gare su ranar alkiyama Allah ce illa habiman wace tafasashin ruwa su ne za a miƙa musu rukunci a ba su ruwan sha waga saƙan da ruwan mikin ma'ayan jahannama da ke tafiya ya taro a cikin kwata ‘yan su yi maganar ruwa a basu a ɗebo wannan mikin ‘yan jahannama za a ɗebo a basu a ce to ga ruwan sha ga wari ga tsananin zahi da tafarfasa amma kuma saboda abin da suke ji cikin cikunansu sun gwamnati su sha ruwan nan duk abin da zai faru ma shi faru suna shan ruwan nan kenan suna kaiwa cikin cikunan su duk gaba ɗaya za su zawace hanjin cikinsu da suyan cikinsu da amcin cikinsu da umbululuki duk komi gaba ɗaya su zawace rana ce ta ranar tashin hankali amma wanda yawa Allah ɗa'a ya bi Allah to shi ka kina cikin ni'ima da kwanciyar hankali Allah zai kawo ido al'arshi inuwa al'arshi ya zo ya yi inuwa yadda muke cikin ruhun nan fiye da ma irin ni'imar da za mu yi ta ji da waɗanda ke cikin wannan ruhun to ni'ima da sayo abin da Allah sani iyaka iyaka mu sai mu kwatanta amma ni'imar wannan inuwar al'arshi to duk gaba ɗaya duk ni'imar duniya sai da a kwatanta a ce ni'ima iri kaza amma ba wa daidai ba Allah ce waɗannan duka jaza'an sakamako ne an saka musu wifakan daidai da ta'addancin da suka aikata Allah saka musu haka nan a shekwa su muminai Allah zai saka musu ne daidai da imaninsu da ayyuka alkhairin da suka aikata da falala da ubangiji ma zai kara musu don annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya faɗa muna ku sani fa babu mai zuwa aljanna saboda aiki ne dan sahabbai suka tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam har kai yace kware ku hanni sai ubangiji na ya lullube ni da rahama sai ya kai ni aljanna kowa haka nan ne amma menene sanadi da zai sa Allah ki lullube ki da rahama sai ki kai ki aljanna shine imanin ki da ayyukan ki da alkhairi Allah ce to ga mu'mina ce kuma tana da ayyuka da alkhairi saboda haka maza akai ta aljanna Allah shi kai mu aljanna da ni'ima kai Allah ce innahum su kafurai kano sun kasance a nan duniya la yarjuna hisaba ba su ma kaunan cewa za a yi tashi alkiyama bale a yi hisabi saboda suka ta aikata shakoliya wa kazzabu bi ayatina zaba sun karyata iyakan karyatawa kuwa da ayoyin da muka aiko musu suka sa kafa suka shure suka yi ta dukan ma waɗanda na kawo musu waɗannan ayoyin sahabai babu irin kashin da ba su gano abin da kayanar ƙwarishawa ba suna azabtar da su saboda mai za su raba su da kan da kakannin su ke bautawa lahin su aiki na sun ce a bauta ma Allah Allah ce to ku sani wa kulla shayyan hasaynahu kitaba komai da komi mun lissahe mun ƙididdige mun rubuce yana na ajiye yana jiran masu su Allah ka samu ga alkhairi Allah ce to fazuku ku dandane banin ku a yau ranar alkiyama falan nazidakum illa azaba Allah ce ba abin da zan kara muku illa azaba Allah shi mana tsari da azaba alkiyama inna lil muttaqina inna lil muttaqina mafaza hada na mafaza a lokacin da aka wa kafirai bishara da gidan jihannama Allah ce to lalle su mutaqina masu tsoron Allah masu sallan farilla biyar cikin dare da yini masu alkayyaji masu tahajjudi masu sadakoki masu sadar da zumunta masu yin tasbihi subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar Allah ce mafaza suna a cikin wani wuri na rabo mai kyau wani wuri ne allah ce haza'il lambu ne a cikin wurin daban-daban na itatuwa wa anaban da kuma inabi daban-daban waka wa'iba to mu ce mafazar suna cikin aljannan gidan rabo ga kuma lambuna cikin gidajen aljannan nan wa anaban ga itacen inabi daban-daban daban-daban daban idan mun san inabi a nan duniya to inabin lahira suna ne suka tara Allah ke su maza waɗanda a cikin aljanna wata wa'iba ga suna an ba su mata kuma gudare waɗanda duk komi su gaba ɗaya fresh ne ba wanda ya taɓa taɓe su wa'annan matan za a ba su wa kyauta da kuma kyakkyawar sakamako ga duk waɗanda suka samu aljanna a taraban kuma warin juna ne wata ba ta girme ba wata ba wata ba ta yi wata kyau ba wata ba ta yi wata fara ba ga su nan jikunkunansu ko kuje bai taba taɓinsu ba 'yan aljanna da aka baiwa ɗannan matan to su ne ba za su fara taɓinsu Allah subhanahu wata'ala ya tanade su ne domin yin aljanna Allah ka kai mu aljanna lafiya Allah ce ba ka san kuma ga gidauniyar giya da hakan ga tunan ciki ajiye suwa ake jira ana jira ne yan aljanna Allah ka shashe mu giya aljanna Allah ce la yasma'una fiha lagwan ba su jin yaya ya sassun maganganu a cikin aljanna a'a maganganun ba su cikin aljanna a'a walakin zaba ko kuma karyatawa wane ya magana wane ce karya haka yi wacce ta yi magana wacce ta ce karya kika yi to ba ko cikin aljanna ba ba a karya bale a karyata mai karya Allah ce jaza'an sakamako ne min rabbika daga ubangijinka kai muhammadu sallallahu alaihi wasallam ko kai mai saurari alkur'ani a sa'an kyauta ce allah ya ba su wato ba aikinsu ya ba su ba allah ce a faɗa mana aljanna fa a sa'an kyauta ce ba mu aljanna allah ce ba mu aljanna kyauta hisaban kuma wannan kyautan da zara aka baki wannan kyauta ba ki dawowa kuma ki ce Allah a ƙara min kuma wannan kyautar hisaban ta ishe ki yace to Allah na gode iyaka godiya kai zaki kuma kyautar ba karewa zaki za ta yi ba ba zai ke ce tun da ta kare ba in koma wurin Allah shi da ba ni kyautar nan shi kuma ba ni kuma to ba karewa za ta yi ba tana na har abadan abadi ba ta karewa kuma ba ta canzawa daga yadda take nan ba ta canzawa ke kuwa ba canzawa zaki ba ba ke dai tsohuwa cikin aljanna ke sa Allah a nabi sallallahu da san ya ce ya ce wata tsohuwa ya ce to ke tsohuwa ba ke shiga aljanna ya ce kai dan ban shiga aljanna kin ta kama sababi ta kama sababi ya ce abin da nika miji canza halittar ki zafi ba da tsohuwar da haka zaki shiga aljanna ba kina tsohuwan ga kan a'a ba ke shiga aljanna ta ce to yanzu ka nan amma magana cewa ban shiga aljanna duk mutane ne gaba ɗaya tsararrakin juna a taraban Allah ce duk wani juna saboda haka magana kishi cikin aljanna babu magana kishi yadda kike fara haka kike fara yadda duk kike budurwa haka kike budurwa ba ba zo haka armo ne ba balake kike ce budurwa ka armo kike fili babu wanda ke wata a cikin aljanna sannan kuma kyau duk kyau guda eh sai a rasa ma bambanta wacce da wacce ba saboda aka duk da an gansu kamar in china ne da an gawon kamar wancan ne da an gawon kamar wancan ne aljanna kenan saboda haka a kwantar da hankali da an shiga aljanna to shi kenan maganar bakin ciki da tashin hankali duk gaba ɗaya su wuce shi kenan ayin ban kwana da su saboda haka duk ƙoƙarin da za mu yi na aljanna allah ce ba za ta mutu na illa wa antum musulmuna kada wanda ya ce mutu ba ce shi na musulmi kada wanda ya ya mutu face sai ya musulmi matukar kirutu kina musulmi to duk jan kunne da za a yi miki ranar alkiyama don ki aikata wani laifi to aljanna dai karshen ki zai koma Muhimman ko mutuwa ana musulmi kenan saboda haka iyaye mata yan uwa mata ku bar shiga bokaye sanya muku musulunci suka sanya muku imani suka wallahi kan ya muku imani su goma kafirai na gidi a wurin Allah ba tare da kun sani ba kuna kotun kurciya ko kuna sallah kuna zama da kishirwa ko kuna azumi kuna hajujiwa ko kuna aikin hajji kuna battala da dukiyar ko ko kuna ba da zakka alhali kafirai kuke na asali saboda haka wallahi mu ji tsoro Allah mu bar Ku bokaye ita kwarmayya ya tunan duniya ta sai da wutar ta eh wuta na kanna jiran da amma tun na ita kuma ta yi gudunin wutar zuwa lafiya kuma waɗanda ta kan yanzu sai ta haɗa ma Allah bayan Allah ya riga ya sani saboda haka mu ji tsoron Allah yan bori kike wallahi tuba ki tuba ma Allah ko tuba na nan buɗe na jiran ki da kin tuban ma Allah duk Allah na karɓar tubanki ki bar borin nan ki bar garkullen nan ki koma ma Allah in don bada abinci kike bori ki koma ma Allah ki ganin Allah zai baki abinci in don kariyan kai kike bori ke bari ki gani ku koma ma Allah in bai baki kariya in don bilan sarauta ko wani abu kike bori ke bari ki gani ku koma ma Allah in bai baki in bai baki eh, duk abin da kike nema wani labari ba din baku ana butun sarauniyar kyau ba na najeriya ka fara wannan tambayar ba a ce bukin sarauniyar kyau lokacin da ake bukin su al-gungu, har da bukin sarauniyar kyau aka yi kyau ƙasar misira suna bukin sarauniyar kyau duk wadda ta ci kyau kyautar bukin sarauniyar kyau to ruwa aka je mata. nan je mata ruwa ruwa suka canye ta to shi kenan za su samu ruwa da kyau su yi noma lafiya nan duk shekara aka nan suke yi sai ga musulunci ya zo aka ci kasar misira da yaki lokacin umar ɗan fasaji an ka aika musu gwamna lokacin wannan bukin ya yi suka wada ba gwamna to kaje kaji mukan bukin da muke yi bukin ya kyau muke kuma duk wanda ta ci wannan bukin to ruwa aka je ta da an je ta ruwa ruwa sun canye ta ta halaka to za mu samu ruwa masu kyau masu yawa mu yi noma mu samu amfanin gona zai yawa ya ce oh, babban lamari ya ce to yanzu ku dakata ya gwamna nake shugaban kasa na can da Allah ku bai in rubuta mai takarda in faɗa mai ga halin da ake ciki in ya ce a baku dama shi ke nan sai a baku dama ku yi to kace to shi ke nan mulajira ya rubuta takarda amrubnal ars ya aika ma Umar dan cewa ya kai sarkin musulmi ga wata al'ada fa na isko kasar ga kaje kaje kaje buke taron da ya kyau suka yi duk wanda ta ci kyautar nan ruwa aka jefa ta da an jefa ta ruwa ta halaka cikin ruwan Nil to shikenan za a samu ruwa masu albarka kuma dan ya yace to ka faɗa musu shugaban ƙasa sarkin musulmi yana roƙonsu don Allah su yi haƙuri a jarrabawar ga shekara a gani a roƙi Allah nan ya ga shekara aka gani ba a samu ruwan nan yadda aka so ba to baɗi nan da kai mu su koma ma al'adar aka zo musu da jawabi suka ga to mun ji ba mu laifi an ka jira lokacin damana aka roƙi Allah sai ga ruwa ruwa ruwa ruwa ruwa ruwa ruwa ne kogin nil ya cika tattataf cikan da bai taba mayi ga wannan shekarar ba saboda ni don koma ma Allah an bar wannan ya al'adar da ake yi daga nan suka ce sai mun ta halaka ƴaƴanmu ce musulunci ji amma ita nan daga nan wannan mugunya al'ada an kawar da ita saboda haka duk wata mugunya hanyar da ake bi don samun wani abu in dai ba musulunci ya ce ga hanyar da za a bi ba musulunci ko bai umarni da bin ya hanya sai dai hanya alkhairi saboda haka duk miyagun ayyuka da muka san muna aikatawa mu yi kokari don Allah mu ajiye miyagun ayyukan da muke aikatawa mu koma ma Allah mu rungumi Allah komai da komai na wurin Allah bukatocinmu a wurin Allah ya san eh, bukatocinmu shi ne mai bukatocin shi ne mai biyan su kuma shi ne zai sauke mana hanyar biyan su Allah ba mu ikon komawa gare shi Allah subhanahu wata'ala ya ce fara na alkiyama fa eh, wa'ana ba la yasma'una fiha lakum jazaa'an min rabbika ta'an hisaba Allah ce rabbi samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman ubangijin samai da ƙasa da duk halittun da ke tsakaninsu mutanensu dabbobinsu da kwarensu duk gabaɗai wane ne mamallakinsu gabaɗai dukkansu gabaɗai na Allah ne subhanahu wa ta'ala la yamlikuna minhu khitaba Allah ce babu mai ikon cewa uffan a ranar alkiyama gaban Allah ki buɗe baki shi magana a'a yau mai yaƙomin wacce rana ce wannan rana da ba mai iya magana gaba Allah yau mai yaƙomin ruhu wani mala'ikatu saffa ranar da mala'iku tare da jagoransu shugabansu jibrilu za su tsaya gaban ubangiji saffan ga suna sun yi suna jiran umarni daga bale mutane daɗa Allah ce la yatakallabuna babu mai magana a cikin illa man azana lahu rahmanu face sai wanda ubangiji mai rahama ya baiwa izini na yayi magana in zai yi magana kuma wa qala sawaba sai faɗi magana wanda take ta gaskiya su wane ne Allah zai ba daman magana annabawa da manzanni kada wani rudadde ya zo ku muku aishi yana da ta goma Allah zai iya bi da ku ta wata hanya ki kai ku aljanna hanya makusaciya saboda haka ga zikiri iri kaza ku ta wannan zikirin ku ce makaryaci zikiri ta alkur'ani duk wanda ya ji alkur'ani ya bi sunan manzo sallallahu alaihi wasallam to aljanna tana nan tana tana jira Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da mu akan ko da alkur'ani da riko da sunan manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala yace yawma zalika al-yawm al rana al-qiyamah nan yawm al-haq yanin gaskiya kenan yanin da ake faɗin gaskiya kenan yanin kuma da za a ga sakamakon gaskiya kenan ya Allah ka ba mu ikon yin gaskiya a nan duniya mu dai lahira kuma mu yi so sakamakon gaskiya Allah ce saboda haka faman sha a duk wanda ya ga dama in Allah ke nan ya tilastawa faman sha a duk wanda ya ga dama in namiji in mace in yaro in babba in tsoho in matashi ittakhadha shiriki ma'aban makoma ila rabbihi zuwa ga ubangiji shirki ne ma'aban makoma wato shi imani imanin da zai kai zuwa ga samun makoma mai kyau a ranar alkiyama da zarar mutum ya imani aikata ayyuka na gari to lalle ne ya riki hanyar da za ta kai zuwa ga ni'imar Allah Allah ce inna anzarnakum azaban qariba inna mutu ubangiji anzarnakum mun yi muku wa'azi mun tsoratar da ku azaban qariba ga wata azaba da ke tafe qariban a kusa ba da jimawa ba eh amma dai insha Allah muna kaiwa gida lafiya ba kusa kusan yau ake miji ba hmm. domin Allah subhanahu wata'ala waɗannan kwanukan duniya fa auren Allah fa ba wasu kwanuka na ba yini gudanar ranar lahira ya kai yini dubu shekara dubu daya yini gudanar lahira to shekara dubu a cikin yini da kwanukan duniya nan haka momini zai gani shi ko kahiri shekara dubu eh, hamsin eh, shekara eh, hamsin alfa sana dubu hamsin shekara dubu hamsin haka kahiri zai yi ne guda da za a yi na tsayuwa alkiyama saboda firgita da tashi hankali amma shi momini duk tsawo ne zai ga kamar a yi shekara dubu guda ɗaya an kai tsayuwar Allah subhanahu wata'ala ce yawma yanzuru al-mar'u ma qaddamat yadahu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ranan da mutum zai diba abin da ya aikata gashi nan shi gida gaba nai amma alkhairi ne ga yanan shimfiɗe in sharri ne kuma gashi nan shimfiɗe mutum ya gani shi don kai nai ba abin da zai musu cewa Allah ba ne na aikata kaza ba kaza ɗaya ne aikata banda kaza a'a Allah zai zalunta ki gaɓoɓin ki sun ɗau duk abin da kika aikata saboda haka su za su gane shaida a kai abin da ki tako da dama da wanda ki tako da hauni da wanda ki tahi da kafa da wanda ki shaka da wanda ki sunsuna da wanda ki jiya da kunne da wanda ki faɗi da baki duk gaba da kowace gaba za ta faɗi abin da an kai da ita saboda haka mu ƙara jin tsoron Allah Allah ce yau mai yanzu ulmaru ma kaddamat ya dahu ranar da mutum zai bibi abin da aikata ga yanayin shimfiɗe gaba garin, a rannan ne wa ya ƙolin kafiru kahiri zai ce ya laitani ya kai tona ya halaka ta kuntu turaba da ma na kasance ma kasa turɗa to da ya min alkhairi saboda me zai roke ya zama kasa dabbobi da za su cuci juna su ta tuni wagga ta tuni wagga kaji da sauran su sauransu wakata takuli wagga ta takuli wagga duka gaba da za a tattara sauran ranar alkiyama ba duk jinnan da muke farfesu da su wallahi Allah zai tattara su ranar kiyama duk gaba ɗai da na turawansu da na hausansu da na maraɗinsu da zambi da minana duk gaba ɗai tattara su za a yi waɗanda cuci juna duk gaba ɗai sai an yi sakamako tsakaninsu ana gama sakamakon nan Allah ce to duk gaba ɗai ku koma ƙasa duk gaba ɗai level sai su koma ƙasa da sun koma ƙasa a wannan lokaci sannan ne kahiri zai ce ya aza hannu ga kai ya ce ya ni ya kai tona da turaba da ma na kasance ƙasa to da ya fi min alkhairi ranar da mutum wai zai buri ya zamo dabba kana mutum wa ka ce ka yi burin a ce ka dabba ta san tashi hankali ya kai tashi hankali Allah subhanahu wata'ala ya kai mu lahira lahiya Allah subhanahu wata'ala ya samu rayu muna mu'minai mu mutu muna mu'minai a kai mu kabari muna mu'minai mu tashi ranar alkiyama muna mu'minai mu tashi a cikin tutar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma mu je aljanna muna mu'minai ya iyaye mata da yan uwa mata a nan ne muka kawo ƙarshen suratul naba'i wanda ke ba mu labari game da wani labari na alƙiyama muna kaiwa daidai wannan kuma ga shugaban makarantar na shigowa insha Allah abin da ya rage mana yanzu tambayoyi waɗanda za mu diba mu ga waɗanda muke iya amsawa mu amsa waɗanda ba mu iyawa kuma mu je mu ma mu tambayi malamai ana ramma a karantar mana abin da za mu iya amsawa alhamdulillah don haka tattar ɗin na da yau na wannan wata na wannan shekara ya zo ƙarshe allah ya saka malam da ɗin alkhairi da masu sauraro baki ɗaya allah ya ba ikon aiki da abin da muka saurara kuma allah ya karɓa mana ibadodin da muke yi eh, kamar kullum kamar duk shekara eh, ma'aikata na sahara suna rubutowa domin neman afuwa ga sauran 'yan uwa da aka yi aiki tsawon wata guda da Allah duk wanda suka yi ba daidai ba suna roƙonsa da ya yafe masu kuma sun ma sun yafe wa kowa da kowa Allah ya fi mana baki ɗaya na'am haka rayuwa take ba eh, sai tambaya ta farko ta ce malam gaskiya ne daga 27 ga watan ramadan ana iya hirda zakar hirda kai kama wanda bai da abin hissuwa don hankalin shi ya kwanta ya ji daɗi shi ma ya samu abincin sallah ta lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da dama a fara kidda zakan kono idan ya kasance saura kwana ɗaya ko biyu a yi sallah saboda haka 27 ba a da tabbacin cewa saura kwana biyu saboda haka a yi haƙuri har 28 kamar gobe ke in allah ya kai mu duk waɗanda ke son da zakan kono za su ya fara fitarwa tun daga gobe insha allahu hikimar da ke cikin wannan waɗanda ba su da abincin sallah an ta ba su tun da wuri kaga hankalin su ya kwanta sun san cewa lalle tuwon sallah dai lahiya lau sai kuma su zo sahi da dan miya in an ba su da yawa ma su ba ciki ma su sai ma a samu na miya ma ciki waɗanda ke ba da dawa da gero in an bayar su 28 da wata kaga in tuwon dawa za a yi sai an tsaya an yi ta sarfa an yi ta menene an yi ta lele kamin ya kai ga a in tuwon gero ne ma haka nan sai an yi ta ayyuka ka dai a mai sai tuwo ɗan kuma ba tuwon gero ko dawa za a yi ba ana iya tafiya a saisuwa a tsawon shinkafa a to a yi tuwon sallah saboda haka akwai hikima kwarai gaske na ba da zakan kolon nan 28 ga wata 29 ga wata Allah ta lafi da alkhairi mun sai mai tambaya ta gaba sace malam wai gaskiya ne idan za a hudda zakar da kai gumi mudu biyu da kuma haɗe mudu hudu to wannan nau'i ne na ruwa eh, mudu hudu annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni a fitar da kowane mutum kowane irin nau'i na abinci za a fitar mudu hudu ne in gero mudu kudu in dawa mudu kudu in shinkafa bahausa ba ingila ya argungu ya mafara ya bakalori ya ina duk da yan gwatai da makamantarsu duk da mudu hudu hudu kudu duk abincin da za a yi tara saboda haka wa allah ruwa kuma Allah ya fi so a hidda abincin da ya yi kowane abinci daga cikin abin da muke ci cikin dawa ake ci to wace irin dawa kika ci wannan dawa ake son ki hidda zaka a ciki in gero a abincinku wani nau'i na gero bahaushe ko ɗan ka to shi aka so a fidda zaka a ciki in kuma gumi ake ci wani nau'i na gumi irin nau'i na gumin da kuke ci to shi aka so a fidda zaka a ciki kada ya kasance ɗan wata kuke ci amma sai ta zo ki ɗari wanda an fara-fara ya kalan baina ki ce ita za a ba su wa kadaka ba wannan Allah ya da so ba wannan da kuka zaɓa kuke ci to wannan Allah ya da so a ce ba a ba su ma in akwai hali Allah sa ba dace da alheri ta sai mai tambaya ta gaba ta ce mana yana halatta idan mutum yana da marayu kuma zai da abin da zai da zakar zakai tare da su yana iya fitar makansa ya tsare su da zakan kwanon farilla ce amma ga mai iko wanda bai da iko zakan mata hwaje a kai ne gaba mu duba zakan kuɗi da ake hitowa waɗanda ke ba da zaton kuɗi cikin al'ummar musulmi su a ‘yan kaɗan saura ba abin hana su don ba su da ikon hitowa kuma ba abin su bashi haka ma zaton kodo waɗanda ke da iko su hitowa waɗanda ba su da iko allah ya ɗauke musu ba abin su bashi saboda haka magidanci iyali ne na wani in so ishirin ne bayan hidda tuwon sallah ba da zakan mutum goma ɗaya an nan. to iya iyaka a hisar mutum goma ɗin nan saura kuma bai da su allah ya ɗauke mai haka na ake hidda zakan kolo allah ta mu dace da alkhairi to har wa yau game da zakar kono ta ce mana idan mutum ya hidda zakar hidda kai yana iya ba ɗorar shi wadda mabukaciya ce kyau da yadda za a ba mabukaciya ana nufi tana gidan miji kenan hmm. miji ne fa mabukacin ba ta tsaye a mabukaciyar ba don karkashin ikon mijinta take saboda haka mijin za a ba a sai a kaiwa mijin wacce ba sai a kai ma wacce ba eh ta ce ai gidan mu aka kawo ni an ka ba kai an ka ba ba a a mijin ne za a ba har an bashi shi ma ya tara ya tara ya tara ya tara zakan konon alhali dori bai da abin da zai hidda zakan kono zakan ga da an kai ta bashi bayan sun hidda tuwon sallah sai ga hannun hidda zakan konon masu samu su ma sai ku hisuwa eh na'am wata da Allah ta rubuta nuna addu'a daga malam mahaifiyarta ta ɓace shekara ashirin da bakwai yau kuma har yanzu babu labarinta haka wata baiwar allah da ke zuwa wurin tafsir ta zo tafsir farayi sun shiga gidanta sun yi mata fata mai nuni allah tana neman malaye mata addu'a ita ma wannan ta rubuto tana barin addu'a na'am da sauran dai eh, addu'o'i neman addu'o'i na bukatu daban-daban wasu bayan Allah sun ba da sadakoki iri daban-daban suna neman malaye masu addu'a Allah biya masu bukatun suna alkhairi to ta wani ta ce malam eh, ta yi rantsuwa in yaro rubuci ci jarabawa ba zai sa tufafin sallah da <laughs> a kara makalla sau sai aka sai ta ce to kuma ba kuma ba da abin fitar da komi malam mijin tana iya fitar mata da komi in mijin tana da abin da zai ba ta fitar da komi sai ta hitar kuma shi ma bai da sosai sai azumin kwana uku Eh, ko dai ta yi fijere, ko kuma ta yi su jeji jeji amma dai bakin da ya jawo mata eh a banar yin waɗannan rantsi-rantsin hmm. na'am sosai tambaya ta gaba ta ce eh, malayan tafsirin bayan sallah da an ka ce ranar laraba da ƙarfe nawa za a fara sannan kuma eh, da kwana nawa bayan sallah za a fara tafsir da to mai magana cewa laraba ta uku bayan sallah an Allah ya su in an yi sallah alhamis ko juma'a to wata laraba ta towa ce daya wata ta kuma dawowa ce biyu To wanda suke ta uku insha Allah wannan larabar za mu fara tafsirin in Allah ya so sa'annan kuma lokaci kamar da yadda muka saba na goma da rabi insha Allah in kuma kun ci akai sha ɗaya kuma babu laifi wannan tsakanin ku goma da rabi ne ko sha ɗaya so masu kula da wurin ku yi magana da su duk lokacin da kuka tsaya to ne tsaye ne ke insha Allah yau in jami mu kun ya yi jaramci ma murnan shi ka yau da abin tafsiri ko zan da dawa mai yi ba mana haƙi Allah to zai mai Allah rama to Allah ya saka mana da alkhairi sai tambaya kusan mai bi mata karshe ta ce mana idan an kawo maka zakar da kai tana iya fidda makanta da uwansa ciki ko ko bai halatta e, ai wannan amin tambaya ta gabata wanda duk bai da abin hidda zakka sai aka yi ta kawo mai zakka aka yi ta kawo mai zakka aka yi ta kawo mai zakka ya ta tarawa to abin da zai fara yi shine fara hidda tuwon sallah tukunna kunna. an fidda na tuwon sallah abin da ya rage daɗa su ma sai su hidda makanta. in an iya haihuwa to gaba ɗaya shi ke nan, in ba iya haihuwa to gaba kuma inda an ka tsaya kuma shi ke nan, Allah ya samu dace da alkhairu ina ga ana kawowa tambaya ta ƙarshe kuma shugaban makaranta na shigowa ko kuma dai tsayawa ya yi waje har a zama tambayin na ya shigo ga shi dai ya shigo ɗanku ne ɗan ku ne babu dai abin da aka koye gare shi wanda ba ku sani ba eh, yau Allah ba shi damar shigowa ya yi ta sa lokaci ya yi ta sa lokaci ya yi ta sa lokaci Allah bai yadda ba yau da yake za a rufe duk ayyukan da agare duk nauyin da yake dauke da su yake to ajiyewa zai yi in ya so ya zo ya ga waɗannan bayan Allah da ke raya waɗannan wannan makarantar a kowace shekara kuma ga shi bana sun yi tsaye lalle ne bayan ramadan a samu su tafsir a cigaba an yi ta rubuto takarda an yi ta rubuto takarda muna zama ma rubutu karatu kenan yanzu na maimaitawa sai ga kashi bu muna maraba da shigowar shugaban wannan makaranta Profesa Muhammadu Masur Ibrahim wanda aka fi sani da cewa daga a gare to shi nan ya iso za mu ji jawabin fata alkhairi da kuma godiya da zai yi zuwa ga al'umma wannan makarantar baki daya na nesa da na kusa waɗanda ke baro ayyukansu dako da kotu wuce wuraren tafsiri da dama da ake yi amma su dai sai sahaba ta dai za su taho ko sun je tafsirin din wani wuri ya kai profesa ba su gamsuwa da tafsirin ya ishe su sai sun zo sahaba kanta kuma mun san da haka kuma muna sare da haka nan saboda haka ga waɗannan iyaye mata da yan uwa mata da ƴaƴanmu mata da jikokinmu duk dai ga sun ya profesa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين dukkan alheri in muka gan shi daga wurin Allah ne babu shakka wannan haɗuwa ta ku alheri ce kuma duk wanda ya kafa aikin alheri irin wannan ya zo ga irin wannan al'umma ta taru tana taurarin magana Allah babu shakka su za ta sama zai ji cewa lallai akwai alheri cikin al'umma kuma ana son alheri النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا فتى الأمة سكر وقول سبتك بعثوا من يجي البركة نفرق كل كش ولك ولا فاتر ولن الأمة وأن الزكاة ما تصب الله ما تصب الزكاة الله ما تصب الزكاة الله ولا فاتر الله يقاري ويتأل خير إذا البركة أتك Allah ya ƙara tsira da salati da aminci da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda shi ne kawo mana wannan addini tun shekara dubu da ɗari hudu da ƙari kuma addinin nan ya ci gaba ya shigo hannun bayan Allah masu son watsa shi da isar da shi ga jama'a har ya kawo yanzu gare ni alhamdulillah bakin wata ba zai mutu hannun ba muna karantar da ku kuma za ku karantar da wasu kuma haka addini ne ci gaba ila an yari sallahu arba wa man har Allah ya gaji ƙasa gaba ɗaya duniya ta ƙare kuma yadda muke karatun nan yanzu ana rubuta mallamin mulada ana rubuta wa uwayen mulada su ma waɗanda suka karantar da su don suka kawo su duniya suka tarbiyyar da su ana rubuta musu kuma gobe za a rubuta mana ladan wasu wanda aka bayan mu haka su wanda aka yi bayan su zuwa ranar tashin kiyama don haka alheri irin wannan mai ɗorewa ne ba mai yankiya ba na so a ce Jarma ya samu shiga wannan wuri a yau na tabbata da zai farin ciki domin lokacin da zai ba mu wanga gidan wakafi domin a yi wurin karantar da al'umma da yawa mutane wutarsa suke gani kai da an jagoran siyasa don mi da baka ba da wurin ka a yi siyasa to me ya rage garma da ba da wannan gida amma wani irin kwacirin karuwa ne da ita a waɗannan shekaru goma sha takwas zuwa sha tara da ana waga a jeriya kai tusa sha tara ke shekara goma sha tara ke a ina riƙe da ina tuna azumin farko da muka yi a nan ga su yarin sarkin bawa nan yake za mu fara da suka ce a yace lalle fa ta yayi a yi ƙuri'a muna mu goma sha nawa ne mu duɗa da ƙuri'a cewa fara karatu ni ce to ba demokradiyya muka yi ba addini muka yi abinda a matsalaci za a yi ƙuran da an fara ta suka zo wani kalli wani wani kalli wani da ta shi da yi alheri to muna godiya ga Allah muna roƙon Allah tabaraka allah ya ba mu lada wannan aiki Allah ya kawo lada ga fayil din jarma da iyayen shi da suka yi masa horo da tarbiyya ta addini Allah ya sa ‘ya'yansa su gane shi kuma alhamdulillah muna godiya ga Allah da abinda uwayenmu suka dora mu akai muna fatar kuma Allah ya ba mu ikon ci gaba da dora ‘ya'yanmu a kai kuma wannan abu ya dore a ranar tashar kiyama ‘yan uwa duk abin da ya farko yana ƙarshe duk abin da ya farko abu guda ne bai da ƙarshe shine ne sarauta Allah duk wani abu ba ta da farko shi yasa ba ta da ƙarshe to wannan karatu kamar ji aka buɗe shi haka ne ko ba haka ba yau ga shi muna ba. to haka rayuwar ta mutu. yadda ka faru haka za ka kare a ce littafi na duniya makaranta kullum muna fita muna dawowa wata rana za mu fita ba za mu dawo ba ko mu dawo ba za mu ƙara fita ba rayuwar na haka Allah ya sunanta kullum bakin fasa yunka كل ناعم فسينعى كل مذكور سينسى كل مولود سيفنى من على فالله أعلى كل مستخدم بسر فمن الله duk wanda ka cewa wani ya mutu wata rana za a ce shi ya mutu duk wanda an kayaye shi ya fado yana kuka ana murna wata rana sai ya faɗi ana kuka yau ya mutu duk wanda aka ambato yau wata rana za a da shi to saboda haka kowa Allah ya ɗiba mai ɗan lokaci ne ta ce a cikin rayuwa duniyar da kuka gane ta shekarun ta Allah ne sai a kasu ba dubu goma ba ba dubu ɗari ba ba miliyan ɗaya ba ne shekaru masu ɗimbi yawa kai tsakanin mu da annabi adamu ya fi shekara biliyan mutum sannan mutuwa aka yi ba a gama mutuwar ba sai an zo ga ɗan adam na ƙarshe in ya mutu sannan a yi wasu shekaru dubu saba'in waɗanda babu abin da ka motsi bisa da wani kasa Allah shi ka tarauta wasannan dai Allah zai ce liman al-mulku yau yau wa'ad da mulki wa'ad da iko ina wani da ita ina mai kafaita kowa babu ma wanda ka ba Allah da kansa Allah zai baka sansa ya ce lillahi wahidin kaza to duk waɗanda shekarun da ake ta yi kowa ya ɗiba masa wani abu a ciki sannan na kowa daban kowa da ban ka tawowa kowa da ban ka tahiya kowa da abin da aka ban bai idan an baki shekara hamsin wata hamsin da bai an kabata wata saba'in an gabata, wata sittin wata ɗari da goma wata ba ko arba'in ba ta kai ta mutu kuma sai Allah ya sa mutuwa ba ta da wani tsayin dalilin da dole ne sai shi shekarun jiya wata an yi sahur da ita amma ba a yi sallah asuba da ita ba sai da an ka jira sannan an ka kai ta makwanci kafin a cikin tasirin na saba ita ta kwanta cikin kamarin ta saboda haka kowa ya kwanda shiri cewa lokacin ta bai kare to babbar damuwa ita ce ni ka shirya cikin ɗan lokacin da Allah ya baka shi ne wal asli inna al da lafi khusr illa na amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr shekarun da wani wani kuma ummahat na kawo wannan aya kuma na kawo misalin da na bayan shekara biyu da suka wuce game da wani mai tallar kankara kristi ya yi yawo amma abin mamaki da nufin bai umma hatu ba wanda ya san da shi to shi ta maza kara mai ne ta magana da don ne don ni kullum na ɗaukar darasi su wannan labari kun ji labarin mai tallar kankara tun da sahi ya ka ɗauko kankara bisa kai ne kamar iri yanzu da azumi sai yana yawo yana ta jama'a ku taimaka ma wanda jarin saka cewa. in kai la'asar babu wanda ya ce ni ne ba ba ta da kusa mai tallar ƙangaren nan ke ce ni ne malam ne shi ne su ne muke gaba ɗaya kowa na tallami ƙanƙara ma'ana ɗauki mintunan rayuwa da Allah ya baki a matsayin wata ƙanƙara wadda za ta narke ko ke sai ko baki ba za ka duk sanda ki yanzu awon nan guda da muka ninki cikin nan mu yi ciniki kilo 60 na ɗanɗara don ladar ta tabbata amma wadda a can tana kwana ba ta narki wadda a can tana sharholiya ba ta narki wadda a can yana abin da bai dace ba ta narke kun fahimta to saboda haka kullum kana da awa 24 awan na 24 sha biyu za su narki ko goma za su narki ana ni ana kwana in ka diba lokacin da kake lokacin da kayan ka kana yaro har kake shekara ba ka kosin da duniya ta nuwa ba nawa kan karfan gaban da to yanzu da kisan ga inda duniya ta nuwa kuma mutuwa za a yi a koma ga Allah ga abin kwarai ga wanda ba na kwarai ba ga alheri ga wanda ba alheri ba da bi ya kamata ki yi mutum ta zaraki da ayyukan alheri da zuwa makaranta da tambayin ilimi da yin sallah da karatun ƙorani da zikiri da yin sadaka da sada zumunci A duk da ke zauna kina cance to ka kara kamar ke da manna duk da an saka tsaya ce gurin wanci ta yi ka ta bari an yi ma kishi kishiya wanci na can tana rigima da mijinta an saka wanci wanci ba ta kwaraita ba kina nan ka ɗaki ne ga banza lokacin kina da yara banza saboda haka shawara ta da fata da gare mu gaba ɗaya mu yi kokari mu ci moriyar waɗannan lokuta da Allah ba mu ga lokaci ko za sa ne rage ba na farin ciki da malam ya ce ko da kanku kunne ne a dawo da tafsiri a haka kallahu ina ba da umarni sati na biyu na sallah in ya kare a sa rana a dawo in akwai tsayen rana ko ta bara yi to a tabbatar da ita za a fara karatu sati uku muka ce ko a dawo biyu a sati uku ma ya yi babu matsala sati uku babu matsala wacce rana larba don haka yau muna litinin jibi larba sati na harko a ba a yi ba a yi sallah ba larba yau wa ina yin sallah to larba ta uku ku zo a ci gaba da karatu a ina ai a ce kansu to babu ko wannan magana ai su sun yi musu ai karatu haka da ko ba ta ba kuma san ana karatu ai yanzu kokarin da suke yi in kuma abu guda zai muku insha Allah zan yi ya ƙara inganta wuraren nan saboda kun gana da kawo da kan da ya ba amma na ba da umarni a gyara ashe kuna cikin zafi ban sani amma insha Allah za a gyara har da ciki ko a ah, can sai na saboda yake da jama'a na sani to Allah ya muku albarka Allah ya saka mu mazajen ku da alheri wanda ba su da mazaje suna bukata Allah ya hore musu wanda duk Allah ya azurta da haihuwa su Allah ya sa albarka wanda Allah bai ba su haihuwar nan ba Allah ya ba su da ni da ku duka cikin muke da bukatu ko akwai da bai bukata ga Allah a yau ko da sanye da bukata ga Allah ya daga hannu ne ko duk wanda ya tsara da bukata shi Allah Allahu akbar ya Allah ga bayin ka dukkan mu mabukata muke muna ci lokaci mai tarin albarka lokaci mai falala sannan mun halarci domin karanta littafin da duk wannan karatu ya Allah ka karɓi bukatun mu da hannayen ka zo masu albarka ka biya mu da bukatun da namu gaba ɗaya kai yadda abin da ake roƙo kai ka ce a roƙe ka ko ba taɓa roƙon ka ka rasa Allah muna ta wasu da wannan karatu da aka yi muna ta wasu da duk wani aiki muna da wanda ka yarda da shi muna ta wasu da imanin da muke da shi da cewa kai ne jin bukata ya Allah ka jira bukatu mun alkhairi ya Allah ka rufa asirin mu duniya da lahira ya Allah ka kara mun lafiya da jikin mu ka kara mun lafiya da hankalin mu ka kara mun zaman lafiya da kasan mu ka daidaita da al'amuran mu ya Allah duk wata fitina da musiba ke yawo cikin dare da rana da ka kaddara mu bayan ka Allah ka kodinta da gare mu ya Allah duk alherin da kake raba mu bayan ka a cikin wannan wata da bayan wannan wata Allah ka sada mu a ciki Allah ka azurta mu alkhairai na duniya ka mu alkhairai na lahira Allah ka gafarta mu iyaye Allah ka gafarta mu gabatan Allah ka kyautata mu kwanciyar su Allah ka sa aljanna an mu mu da su ya Allah duk wanda ka son mu Allah ka so shi ya Allah duk wanda ka taimako mu Allah ka taimake shi ya Allah duk wanda ka karfafa mu Allah ka karfafe shi ya Allah duk wanda ka nemo da sharri Allah ka bai da sharri na gari Allah ka zauna da mu cikin aminci da lafiya Allah ka suturta mu duniya da lahira Allah ka sa ƙarshe.